نعم المنظومة البيسونية أين وقفنا؟ وإنا ثورا نيو gona ne? Hmm? Mun yi wa kullu ma ƙallat rijaluhu ala? Wa oh, mun yi mubaham? Na'am. baiti na nawa ne kenan nawa kullu ma qallat sha hudu na'am wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa bidduhu zaka allazi qad nazala shine baitin kenan da zamu tashi wa kullu ma qallat rijaluhu wa kullu kuma dukkanin hadisin da ma qallat rijaluhu ma wannan za'ida ne na sa shi a fassara nan baya cikin ma'ana asali wa kullu duk hadisin da dallat rijaluhu mazajen cikin isnadin suka zama kaɗan kaga ce ma din ba ma'ana amma me amfanin kawo shi saboda tsarin wake din in an cire wakan ba zai fita ba ka gwada cire shi ka rera mu <laughs> wa kullu qallat rijaluhu ala sagalina amma wa kullu ma qallat rijaluhu ala suka ji fita to wannan za'ida ne a cikin qur'ani akwai ire-iren waɗannan da Allah yake cewa la uqsimu bi hadzal balad sai ka ji wani ya ce wai ba sai na yi rantsuwa da wannan gari ba lam din kasami ne rantsuwa ne wato ina rantsuwa to akwai ire-iren waɗannan zaga akwai za'ida da sauransu sai mun zo mun fara karatun su usulu tafsir da sauransu za mu haɗu da su insha Allah ya ce wa kullu ma qallat rijaluhu kuma dukkanin hadisin da mazajen isnadin suka zama kaɗan ala to wannan isnadin ya zama mafi ɗaukaka ya fi daraja wa dudduhu kishiyan safa zaka allazi qad nazala shine wancaninka da yayi kafa a matsayi ana magana ne akan wani gaba ne shine uluwus sanad akwai abin da malamai suke kira uluwus sanad wato ɗaukakuwan sanadi a ce sanadi mafi ɗaukaka misali za ka ba da labari ne daga cikin labarai tsakaninka da wanda labarin ya faru mutum biyu ne tsakani da wanda zai ba da labarin tsakaninsa da wanda abin ya faru da shi mutum biyar ne misali kai yanzu a nan za ka ba da labarin? sai ka ce labarin kuma A kan malam muhammad sai ka ce wannan waye jabir ne baka labarin Jabir kuma ya samu labarin daga Abubakar Sadiq. Abubakar Sadiq kuma daga Muhammad din ya karbi labarin kaga daga gundarin inda labarin yake. Yanzu tsakaninka da kan wanda abun ya faru da shi mutum nawa. Wa mutum biyu ne. To sai ya zama Jabir ya baka labari. Abubakar Sadiq ya baka labari. Malamin ne ya baka labari. Sannan malamin ya baka labari. Shi malamin ya karbi daga Alan Muhammad mutum nawa tsakani. mutum hudu to a cikin wannan guda biyun wanne ne ya fi zama mafi ɗaukaka wanda ya fi ɗaukaka wanda mutum biyu ne tsakaninku can sai da aka ja dogon layi sannan ya je kan labarin nan kuma ya fi zama da zafi-zafi bai ɗan lafa ba amma can sai da ya tafi dogon layi sannan ya je kan mai labarin to tsakaninka da mai labarin akwai tazara. To shi ne sai a ce, dukkanin hadisin da mazajen isnadin suka zama kaɗan, to wannan hadisin kad nazala ya sa babban matsayi. Wato za ka iya samun hadisi ne, in ka fara jero isnadi sun kai mutum goma. Ala haddasa na kaza, ala haddasa na kaza, ala haddasa na kaza, sai ka je wajen goma sha sun nan ƙala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Haka akwai dogon layi. akwai kuma wanda aka fara kanta isnadin mutum biyu kawai zuwa uku sai kaji an zo kan manzan Allah kenan ne wannan ne mutum kaɗan ɗin tsakaninsa da manzan Allah zamani kaɗan ne da wanda kuma mutum goma fa kenan tsakaninsu da zamanin annabi akwai ɗan tazara to a nan ne aka samu isnadi da ake kira silsilatis zahab isnadi da ake kira isnadi na zinari gwal kenan gwandun isnadi a ciki al'imamul bukhari ya ce silsilatin zahab a wurinsa shine barani malik an naka an ibn umar cikin muwa ba malik akwai ire-iren waɗannan kawai قال haddasa ni Malik an عن ابن عمر Umar. رسول الله sallallahu alaihi عليه وسلم Tsakanin Maliku. da manzan Allah mutum nawa mutum biyu nafi'u da abdullahi dan umar kawai sai manzan Allah kaga ba wani wahalarwa sannan nafi'u dama yantaccen bawan abdullahi dan umar ne abdullahi dan umar sahabin manzan Allah ne to nafi'u yayi ruwa maliku yayi ruwaya wurin nafi'u nafi'u sai ya ce ni daga abdullahi dan umar abdullahi dan umar sai ya ce daga manzan Allah akwai isnadin da malik kuma zai ɗauko tsakanin shi da annabi sun kai mutum uku ko hudu ko biyar to wanne ne yafi zama silsilatul zahab imamu bukhari yace a duk ruwayoyin hadisai bai ga silsilatul zahab ba sai akan ne malik an nafi an ibn umar qala rasulullahi yace yafi zama silsila dan me isnadin ya kusa da manzan Allah to shine anan yace maka wa kullu ma qallat rijaluhu duk hadisin da kaga isnadin da yake mutanen cikin isnadin su ɗan kaɗan ne kawai sai aka je manzon Allah ala wannan isnadin hadisi yana da babban matsayi ya ɗaukaka. Wa dudduhu kishiyansa fa shine wanda a isnadin akwai adadi da yawa kafin ya je ga manzon Allah. Za kallabi shine wanda za a ce shi a matsayi ya yi ƙasa bai kai wancan wanda ya ɗaukaka ba. kenan darajan hadisi da matsayin isnadin yana koma ne ga mafi yawa wanda mutum biyu zuwa ga manzon Allah ya fi wanda mutum uku zuwa manzon Allah mai mutum uku ya fi mai mutum hudu mai mutum hudu ya fi mai mutum biyar haka ake kaddara abu Shi ne abin uluwus sanad nan ake kira wa ma adaftahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun zukin yace wa ma adaftahu duk wani magana da ka jingina shi ilal ashab zuwa ga mai sahabbai duk wani magana da za ka kawo amma maganan maganan sahabi ne a kiyaye ba maganan manzan Allah ba maganan sahabi ne duk maganan da ka kawo shi sai ka jingina ka ce sahabi ne ya ce min ɗaulin wanda wannan maganan da ka jingina da sahabi wata magana ce ka jingina gare shi ka ce sahabin ya ce wa fi'ilin ko kuma aiki asali au fi'ilin ne amma zai karya waka wa fi'ilin ko kuma aiki zai kace sahabi kaza ya aikata kaza na wani aiki da za a kwaikwaya fa huwa mawquf to sunan wannan hadisin mawqufi kenan shi ma fa hadisi ne amma ne mawquf hadisin da za a jingina zuwa ga annabi ana kiran shi marfu'i duk hadisin da manzon Allah ne ya ce ko manzon Allah ya yi aiki kaza sunan shi hadisi marfu'i hadisi ne ya samu ɗaukakan matsayi don ne daga ƙololuwa ne wurin shugaban halitta manzon Allah sallallahu alaihi wa amma duk maganin da sahabi ne ya yi ko wani aiki da sahabi ne ya aikata to wannan abun sunan shi yan sunan abun yanzu ba hadisi marfu'i ba hadisi amma mai mauku wato hadisi ne ya tsaya akan wa akan sabi shine mauku in maganan annabi marfu maganan sahabi mauku dukin to shine in magana ne da ya tsaya akan sahabi shine mai mauqufin hadisi ne mauqufi zukin wanda wato urif aka san shi kenan in ya tsaya kan sahabi hadisi ne mauqufi zukin da aka san shi kenan an san shi da suna hadisi mauqufi shine ma'anin zukin haka aka san shi da shi to shi hadisi kofi shine duk abin da yazo kawai daga bakin sahabi ko aikin sahabi sannan kuma wannan yana nuna maka cewa akwai al mawquful qawli akwai al mawquful fi'li ya nuna maka ya rabu gida biyu haka yazo yanzu a baitin ai ƙaunin wa fi'ilin in aiki in magana ne sai a ce mawquful qauli anan sahabi in aiki ne fa mawqufun fi'ili mawqufi ne na aiki sannan akwai al-mawqufu A ayi wani aiki a gaban sahabi sai ya tabbatar ya ce daidai ne sai a ce al ne amma a taƙariri. an yi a gaban shi ya tabbata wa mursalun min sahabi yutaqat wa qul qaribu ma rawa rawin faqat sai kuma ga wani yace wa mursalun hadisi mursal minhu shine hadisin da a cikin isnadin a sahabi saqat an jefar da sahabi wa kace hadisi ne garibi marawa rawin faƙad hadisin da mai ruwaya ne kaɗai shi ɗaya ya ruwaito. Hadisi mursal ake magana. Min Minhu sahabiyu saƙab shi ne hadisin da aka tumfike, aka tura sunan sahabi. Ka duba, idan tabi'i zai ruwaito hadisi, kaga ai bai ga annabi ba. Dole zai zama ya ji hadisin daga wa, daga sahabi. sahabin kuma fa daga manzan Allah yanzu alhassanul basari tabi'i ne to kamata in je kawo hadisi tunda bai ga annabi ba sai ya ce abdullahi dan umar ya ce manzan Allah ya ce kaga daidai ne don me ya ga abdullahi dan umar abdullahi dan umar kuma ya ga annabi to sai asalin basari madadin ya kira sunan sahabin da ya ji hadisi a wurin kawai sai ya tsallake sai ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kaga wannan matsayin kuma sahabi ne yake da wannan garantin yan sahabbai kawai sai dai ka ji ya ce qala rasulullahi manzon Allah ya ce an yi gaba ga manzala dan me ai ya ganshi sun zauna gaban shi tabi'i fa ba maka dole sai ya ka sunan sahabin da ya jiyo hadisin a wurinsa. To tabi'i madadin ya kawo sunan sahabin da ya ji daga annabi sai ki ambato sabin kawai sai ce ƙwala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce to sunan wannan hadisin ya zama mursal da kan kana karanta bulugul man kaga an ce wal hadis mursal hadisi mursal to shine irin abin da ya faru tabi'in bai kira sunan sahabi ba to sai a dawo ne matsayin irin wannan hadisi ya inganta ne ko bai inganta ba hmm? da'if ba na'am shine zance mai kyau da'if hadisi mursal da'ifi ne lallai ne tabi'i bai ga annabi ba shi ake kira tabi'i to tunda bai ga annabi ba dole ne in zai ba da hadisi ya faɗi sahabin da ya jiyo daga wurinsa in bai kasa sahabi mato ba za a karɓa ba amma sahabi ko so ɗaya ga annabi ko so ɗaya kai ko a awa ɗaya kawai suka yi da annabi in ya ce manzon Allah ce ba a tukuma. ba a cewa yaushe kaji ai awa ɗaya kawai da annabi a'a malaman hadisi irin su al'imamul bukari bukhari suka ce a sahaba kulluhum idolin, su sahabbai da ba ɗayansu, dukkan kawai mutanen kirki da duk sahabbai mutanen kirki ne ba na banza zaka duk wanda ya ka hadisi ya ce daga annabi ba karya yi ba kawai a karba ba a wani tantama amma in tabi'i ne sai ya kawo ya jiyo a wurinsa inda kadai malamai suke ɗaga kafa akan mursalin tabi'i shine idan ya zama wannan tabi'i din yana cikin kibaru tabi'ina a kibaru tabi'ina wanda aka fi ɗaga mishi kafa shine sa'idu ibn al-musayyab akhirul mutaqaddimina shi kam dama aka ce kada an ya kuna sahabi kirsi rage zama sahabi don shi annai bai daɗe da rasuwa bai zo duniya shi duk malamansa ma sahabbai ne gaba ɗaya da haka in ya zo ce manzon Allah ya ce shi aka ce ma ana karba don ba wa annabi ƙarya kusan yadda ya zauna cikin sabon lokaci kawai sai yana da garantin masu ya ce manzon Allah ya ce amma in ba irin waɗannan ba duk wani mursalin hadisi to ga ifi ne sai ya kawo waye jiyo a wurinsa wa kul garib ka ce garibi ne hadisin wani irin hadisi marawa rawin hadisin da mai ruwaya ɗaya ne ya ruwaito fakat kawai yanzu hadisi na ɗaya na arba'una hadisin na malamalu bin niyati hadisi ne garibi ina ga mun taɓa yin wani magana na ce ajiye shi bashi mun zo muna magana kan hadisi ahad muka ce yan bidiyan an ce hadisi ya ce suke hadisin mutum ɗaya muka ce ahad fa jam'i ne na ahad ahad suka taru suka zama ahad muka ce ƙarƙashin ahad akwai aziz akwai mashihur akwai garib to mun fara jira ga garib din garib nau'i ne daga cikin nau'o'in hadisi ahad to idan aka ce hadisi garibi shine hadisin da mutum ɗaya ruwaito fi kulle tsabaka a kowace ɗabaka, misali kaga hadisin arba'una hadis shine misali mafi kyau da zamu ɗauka ana a tabakan sahabbai gaba ɗaya ba a samu wanda ya ruwaito hadisi na malamalu bin ba in ba sai na umar ba ka duk wani littafin hadisi da za ka tafi a duniya kaf ka je ka kure in dai kaga hadisin na malamalu bin niyati ne ko to za ga daga umar dan khattabi ne shi kaɗai ne a sahabbai a tabi'ai da suka ruwaito hadisin a wurin na Umar mutum ɗaya ne ina ga Ibrahimu Taimi ko shi ko wani shi ma shi ɗaya ne waɗanda suka biyo bayansa shi ma mutum ɗaya ne to daga bayan wannan ne shi kenan shine mutane da yawa suka fara waitowa an ba ka ɗauki ɗabaka guda ukun nan zuwa na sahabbai gaba ɗaya ɗaɗɗaya ne wannan shi ake kira hadisi garibi mutum tsaye ya ruwaito to ana kiran shi garibi don me ya zama bako shi ɗaya a cikin al'umma to ba kawai da ifi bane kamar yadda yan bidiya suke ta zai ta ka hadisi ahad da sai ka ce mishi na'am garibi kake nufi ko mashuru ko zai ga kaɗe bai san su ba da ka garib shine mutum ɗaya fi kulle tabaka ba a cewa ifi sai an shiga an duba yanzu a zamanin su Umar Umar ne kare ya roto kana da tuhuma ne akan Umar aka ce wanda ya ga annabi na awa ɗaya ma ba matsala to Umar kuma shekara na. kullum suna tare da na gaba tantama tabi'in da ya ruwaito daga Umar an bincika na kwarai ne kuma ya ka daga Umar din ya ji tabbas haka ne tabi'u tabi'in da ya karbo daga wannan tabi'in shi ma haka an bincika ba matsala daga nan mutane da adadi da yawa sun ruwaito shi kenan da aka hadisi ne gare amma mai sahihi ne da aka za a bincika sun kubuta za a iya karba za a karba shi kenan ba matsala wannan shine hadisi garibi sai ne wa kullu ma lam yattasil bi halin isnaduhu munqati'ul awsali yake cewa kullu ma lam yattasil bi halin isnaduhu munqati'ul awsali to yanzu mun zo kuma hadisi munqati dan uwan hadisi mursal ne inda zaka fi saurin fahimta wai yace wa kullu ma lam yattasil bi hali dukkanin hadisin da ba a samu haɗuwarsa cikin bi halin ta kowace irin hali ba isnaduhu munqati' to isnadin wannan hadisin yankakke ne al'ausal za a ce saduwar wannan isnadin a yanke ne bai haɗu ba kaga misali hadisi mursal sunan sahabi aka cire ai daga sahabi kawai sai aka ce manzon Allah ya ce to cire sahabi ya mai da hadisin me mursal da ifi to eh, ana iya samun hadisin da kuma ba sahabi ne aka cire ba an bi cire wani a isnadin tun kafin a kan sahabi ko a cire sunan tabi'in ko a cire sunan wanda ya zo kafin tabi'in a cire wani suna dai a cikin isnadin ta yanda cire wanda aka yi kuma ya sa fa wanda ya zo kafin shi da wanda ya zo a bayan shi ba yadda za a ce sun yi zamani a to yanzu wannan hadisin sunan shi munkabe yanzu misali da muka ce haddasani malik an nafe an ibn umar kaga maliku ya ga nafi uba? to maliku ya ga abdullahi dan umar bai gani ba sai maliku ya ce haddasani abdullahi dan bun umar abdullahi dan umar ya ban labari to yanzu maliku ai bai ka nafi uba? to tunda bai ka nafi uba, ba za ka ce mun don dan nafi'u ai ba sahabi bane to me maliku ya za a ce maliku yayi intifa kenan akwai yankewa a nan wannan hadisi ya zama kaɗe, an cire sunan wani ta yadda ba yadda za a ji a ce maliku sun haɗu da Ibn umar to wannan hadisi ya zama kaɗe. kenan kawai hadisi mursal a cire sahabi Mun kaɗe fa a cire sunan wani wanda dai ba sahabi din ba kawai ya zama kaɗe. za a gara ko ya isa ya isa hadisin akwai ciwon kai a yi to bari mu saya a nan lokacin tsora kaɗan ba zai mu taɓa wani littafi ba na'am eh. Eh. da aka ce ne eh. sahabi yawa to an gama da shi garib kuma shi ne babin shi daban eh, shi garib eh, eh, da ya gama da wancan ne sai ya shiga bangaren garib wannan daban ne aziz ɗin me yiwa ya kawo a gaba in bai kawo ba kuma so za mu zo mu karanta a wasu littattafan insha Allah mun yi a baya ko mun yi gari to yanzu wanda ya rage mashuhur ne Mashuhur ma mun yi yanzu yawa to yanzu shikenan a kasam din sun fita Mashuhur, aziz garib wannan suna karkashin hadisi ahad ne na'am subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk